mutane uku ne suka mutu biyar suka ji ciwo hudu daga cikinsu na cikin matsanancin hali kuma an garzaya da su zuwa sokoto a wani harin da waɗansu mutane ɗauke da makamai suka kai wa garin tunga a kusan garin gaidau a cikin karamar hukumar mulki lela da ke iyaka da birnin kwannin jamhuriyar nijar maharan sun yi wa jama'ar garin na tunga ruwan harsasai ne babu gaira babu sabat kuma sun yi halbe-halben ne babu kakkautawa ɗaya daga cikin waɗanda suka ji ciwo a harin da na iske suna zaman makoki a garin gaidau ya yi mini wannan bayanin mu da abin ya faru mun hita da gona sai wasu yara guda uku sun yi taso mu nan gaidau sun karike guda su biyu sun karike shi shi ku wancan abokan tahiya da son karike shi son ka buga mu guda bindiga zuwa ƙarshen ijiya sun koma daga ba sun ka buga mai sai ya komo gari shina faɗa ma mutane to sun zaka nan bakin mabuga gabas da gari don mutane na yamma maharan eh maharan ba sun ka kama ba da bule sun ka halbe mutum biyu waɗanda sun ka zamba shi ko wance ne ya guda daji sun ka halbe shi sun ka kashe shi waɗanda sun ka rauni mu biyar mutum hudu fahi na rauni ni dai na dai daga ciki adda yar dama dama ni halbi nawa gare ka ni guda biyu ga sanan gara Wadancan sun shi ciwo sosai ina kai yi da su yanzu suna sakwato guda an halbe mai ka tattara ya kare guda an halbe mai nan ka tattara an halbe mai kashe ijiya. an halbe ma guda latijo kwaburu duk suna can sakwato kamar zuwa wani lokaci ne abin ya faru misalin karfe bakwai na marece zuwa ana batun sallan magariba insha Allah don wasu ba su yi ko magariba ba wannan abu ya faru insha bayan sun yi wannan halbe halbe sun yalla doki wani abu ko sun tahi da wasu nan cikin gari to gaskiya ba su tayar da mutane cikin gari ba amma sun bude wani shago sun dibi kayayyaki sun hita da su da da kuɗin da an ka aje duk sun tayar da su kuma ba a tantance bisa mashin suke ko ƙasa suke ko su nawa bane to mu dai waɗannan mun kaji sun bi nan tsakiyar gari har sun bude wannan shago bisa mashin suke suna da yawa ba su da yawa ni dai ban abin gaba yanzu haka dai mutanen garin na tunga sun arce daga garin zuwa garin gaidau bayan abukuwar wannan lamarin to mu kan dan cikin gari yanzu dai gaskiya muna cikin mugun hali dai dai iyalan mu yanzu sun wace wasu ma raba mu inda sun kai ba yanzu babu kowa cikin gari. yanzu wa annan babu kowa ka gane mu sauran mu dai ga mana yanzu ga kararran mu halaka za su ga kayayyakin mu na gida halaka za su yanzu ana iya cewa gaba da tsoro ya kama mutanen gari. ba dole ba ai dole shi kama don kowa kana tsaye kaga an halaka dan Ka kaga wance ne ya gashi kuna tsaye daidai daidai an halbe shi to mina na ka agaza yanzu an milce kenan mutum uku ne suka rasu da mutum biyar da suka ji ciwo a lalle waɗanda sun ka halaka mana ba lalle mutum uku nan an kai zana'i da su yanzu an baro sauran jama'a can cikin garin ko ba kowa ciki to lalle ni dai tunda sa da man ka saka wannan zana'i da ban koma garin ba babu kowa cikin garin shin wa annan? kowa babu annan an wace na bisa shanko da abubuwa kayan Bisa shi ga suna ana ta kama kiya ana yo gari mata ko masu yan kayayyakin su suna ta dauke kiya suna kayan da yan uwarsu. Yanzu an komo nan da zama a takaice. To lalle kan dole mu komo nan tunda sun ce wanda sun ka tadda wanda an ka tassan musu gari ko su sun ce sai sun tadda garin mu. An dai kwana a jiya cikin tashin hankali inda aka shiga abin nan da Hausawa ke ce ma kafa mini ci ban baki ba a garuruwan da ke kusa da garin na Tunga e zuwa Amarawa e Lela Gaidau domin domin tsirar da rayuwa haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar